bakwai ga watan ramadan shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci sannan ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajiri, da muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma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 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين an aminu bi wa bi rasuli ina lokacin da muka yi wahayi lokacin da na yi wahayi zuwa ga hawariyawa hawariyawa su ne sahabban annabi isa alaihi salam waɗanda suka yi imani da shi suke tare da shi wato shiga da fice gaba ɗaya tare da su yake waɗannan hawariyawa Allah subhanahu wata'ala ce wa iz auhaytu ila al-hawariyina ka tina musu lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa malamai suka ce wannan wahayi ana nufin ilhama ana Allah ya musu ilhama a ransu cewa su ji cewa sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam manzon Allah annabi Isa alaihi salam ko kuma wahayi anan ana nufin Allah ya yi wahayi ga annabi Isa ya gaya musu saƙon Allah kai tsaye shine wa iz awhaytu ila al بمعنى أوحيت إلى الحواريين على لسان عيسى عليه السلام معنى لا يوحي زوا بحواريا وتهيّن isar da saƙon annabi isa ya gaya musu alaihi salam ba ana nufin in Allah ya wahayi zuwa ga mutum na ilhama ko irin wannan ya zama annabi ba Allah subhanahu wataala ya faɗi wa auhayna ila ummi musa an arbi'i mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa amma wannan wahayi ba yana nufin wahayi na aika mata sakon ta je ta isar da sako ba to haka ma nan a auhaitu ila alhawariyin ba ana nufin aka yi musu wahayi na isar da sako ba a'a aka yi musu wahayi na ilhama aka sa musu a ransu aka kunzuga musu a ransu cewa lallai su yi imani da Allah wa bi rasuli kuma su yi imani da manzona shine annabi Isa alaihi salam qalu sai suka ce amanna mun yi imani da Allah washhad bi annana muslimun na Allah ka shaida lalle mu mun miƙa wuya ga Allah mu musulunta washhad bi annana muslimun wannan an sa wa hawariyawa wannan tunanin da sha'awan haka da son haka a zuciyarsu sun tabbatar haka Allah subhanahu wataala ke bayyana wa ma'ana wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya wa annabi Isa alaihi salam aka samar da mutanen da suna iya sadaukar da rayuwarsu a dominsa wato mana domin ba da kariya ga addinin da ya zo da shi sai duk da yadda suka yi ba kai jajirta irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi cikin annabawan Allah da ya samu mutanen da suke iya kaucewa ma'ana rayuwarsu ta tafi don rayuwar annabinsu sannan kuma su tsaya tsayin daka irin tsayuwar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sauran annabawa sukan kan samu sahabbai amma akan samu wani sa'i jajircewa su baya kai irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta iz qala al hawariyun katina lokacin da hawariyawa ke cewa ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama a ga wannan sahabban sallallahu alaihi wasallam ba za su taɓa faɗan wannan wannan kuma hawariyawa su ne sahabban annabi Isa amma kuma maganar su cewa hal ya yastati'u urabbuka shin ubangijinka zai iya an yunzila alaina ma'idatan min as-sama ya saukar mana da tire ko kuma masakin abinci daga sama akwai kira hal tasbi'u rabbaka ma'ana shin zaka iya tambayar ubangijinka an yi nazila alaina min as sama ya saukar mana da taska masakin abinci daga sama malamai suka ce wannan ya faru ne lokacin da suka shiga cikin wani hali da ƙarancin tattalin arziki da kuma rashin abinci da kuma fadawa cikin ɗawainiya da yunwa ba su samun abinci yadda ya kamata kuma suna so su taimaki addinin Allah masu kuma ba su da ƙarfi a jikin sai suka roƙi Allah ta hanyar gaya wa annabi Isa alaihi salam ya gaya wa Allah ya roƙa musu Allah su samu abinci wani abincin da suke so wato a tauko musu da masakin abinci daga sama duk lokacin da za a ci abinci a garin su masu imani hawariyawa ko kawai akwai abincin ya tsoko su ki kada su tashi ko suka roƙi Allah wani kada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita fi sa'ati da usra a cikin ini na wahala Allah da kansa yake fi sa'ati al-usra wato a cikin wani ini na wahala saboda a wannan inin babu ruwan sha ga tsananin zafin rana kuma an sa su sun fita lokacin da dibino ya yi rufa daidai lokacin tare dibino girbe amfanin gona kenan ana girbe wani lokacin ya duk su bar wannan su fita kuma san yaushe za su dawo ba kaga ba mamaki ya lalace ba su dawo ba sannan suka fita ba wani gobiri mutum biyu ake tsagawa dibino ɗaya shine abincin su a ini wanda rabin dibino wanda rabin dibino idan an yi tafiya an yi tafiya wahala ta yi wahala da zuwa mutum ruwa a iya tafin hannun da shi ke nan saboda babu ruwan gaba ɗaya ga wahala amma ba su canja ba da tunan hawariyawa su ko sun samu wahala ta yunwa da rashin abinci a lokacin sai suka roƙi annabin su annabi isa yin tsada? da roƙa musu allah allah ya kuka musu da masakin abinci ko tiran abinci shine a suka ce shin za ka iya roƙa mana ubangiji ya saukar mana daga sama yana jin maganan qalat taqullaha ya ce kai ji tsoron allah in kuntum mu'minina in dai ku ne, sai tsoron Allah ku jira in ya ga dama ya saukar ku shi kenan amma in ya saukar ba ku yi aiki ba da kuma zai kuma jarraba da duk al'ummar suka roƙi ko aya ko wata ni'ima ta sauko suka yin aiki da ita ko ƙarshen ta halakarwa ne za ka ce musu ku ji tsoron Allah in kun kasance muminai a suka ce a ba matsala ba abun da ya taɓa imanin sai dai kawai halin da ake ciki ne na wahala kwalu suka ce nuridu an na akuna minha muna so ne mu ci daga wannan matakin abincin da zai sauko ko kiran abincin da zai sauko wa kuma inna qulubuna zukatan muslimi ku cewa lallai kai annabin Allah ne idan ka roki Allah masaki ya sauko ko tire ya sauko da abinci a cikinsa daga sama muna gani to hankali mu zai sakankance lalle mun yadda kai annabin Allah ga gashi ka roƙi Allah Allah ya tsoro shi kaga sabon nan sallallahu alaihi ba ta yi wannan sallallahu sun ba amma hawariya wannan fa sune fa zaƙaƙu waɗanda Allah ya zaɓe su suka zama tare da annabi Isa alaihi salam ya ce wata kuma inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqatana kuma sannan za mu tabbata mu san cewa eh lallai da gaske ne ka gaya mana gaskiya kai annabin Allah ne wa nakuna alaiha min shahidi kuma za mu zama lalle muna masu tabbatar da shaida kuma halarce da ita wannan mataki da su ko wannan mataki idan su ko wannan tire idan ya ko da abinci da za mu ba da shaida cewa Allah shine ne Allah kuma mun san za mu ba da shaida kai manzon Allah ne kaga wannan ga su ne دارو نسخه دا قوم سيله في بعض من شريعه من شان شريعه في بعض سورة الله سورة الله أكيد هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام سوى يروك مصر الله شيني الله سبحانه وتعالى نعم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما واحدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إن ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين da suka zo wurin annabi isa da islam suka kawo wannan kuka suka kuma nemi ya roƙi allah subhanahu ala annabi isa da islam sai ya yi wanka ya yi alwala ya canja kaya ya yi ado wasu malamai suna cewa ya sanya bakar a baya sannan ya zo ya ci gaba da wato karanta littafin da allah ya tsotsa masa sannan ya zubo da hawaye idanuwarsa suna hawaye yana kuka ya yi sujjada ya yi rukuni ya yi sujjada ya tabbata zuciyarsa ta tafi ga Allah ya bararraje yana kuka sai bijiro wa Allah da bayani da roƙo shine Allah ke da labari qala Isa ibn Maryam sai annabi Isa dan Maryam malamai kai bayani yanayin da ya faru a baya abinda aka faɗa cewa ya shirya ya yi wanka ya yi alwala ya karkaka sannan ya yi ado sannan ya sa a baya sannan ya yana rukuni yana sujjada sannan yana zubar da hawaye wani duka yana nuna shimfiɗa wajen neman addu'a domin neman biyan buƙatar duniya da lahira a wurin Allah ana shiryawa sosai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah Wata wata'ala tsarkakakke ne kuma baya karɓar abu sai tsarkakakke yace wa inna Allah amara al na bima amara bihi al ne." shi Allah kuma ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi sai ya ayyuhar rusulu qulu min ba tayyibati ko amalu Saniya. ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa tsarkakan abubuwa waɗanda babu haramci babu haram amalu salihan kuma ku yi aiki na bai yake ma zakarar rajula yuqilu safara ash'asa azhara yamuddu yadayhi ila as-sama' wa mat'amuhu haram yana yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum wanda yake wannan mutumin ash'asa azbar ga dai bukata yana cikin halin kakanika yi ko iya tsaye gashin kansa baya yi tsananin halin kakanika yi sannan ya ɗaga hannu sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji amma wa masu shaka haramun har yake cin abinci wa mashrabu ko haramun ka duba hanyar sa abin da ya samu kuɗi yake sai haramun kuma libasu ko haramun tufafin jikinsa hanyar da yake bi ya saya haramun wa hudiya bil haram sannan duk abin da ya gina sa ma haramun shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yustajabu ta ina Allah zai karya zuwa? ta ina za a amsa masa addu'a Mana gade dai mutum cikin ɗawainiya da buƙata da wahalhalu amma cin haram ya hana Allah ka ji ko da mai Allah subhanahu wata'ala tsayyibun la yaqbalu illa tayyiban kisa annabi Isa alaihi salam da zai roki Allah sai da ya zamanto ya tsarkaka ta hanyar wanka yayi alwala yayi ado sannan kuma ya sa tufan da take ta manya wato a baya da limamai ko balle annabawan Allah dan ku ya fuskanci Allah kuma yana kuka yana rukuni yana sujjada duka wannan zai roƙi bukatun wasu ne ba bukatun ba bukatun wasu ne saboda zai doshi Allah subhanahu wa ta'ala sai idan mutum zai yi addu'a yana so ya zama ya karkata Ki nisanci abin da yake wa halal ba ya zamanto ya taƙaita da halal nisanci abu na haram sannan idan mutum daga cikin adabu du'a akwai tsarkakuwa shi zama yana kan alwala mutum zama yana mai fuskantar alƙila mutum zama yana mai kaskantar da kai sannan mutum zama yana zubar da hawaye yana ya tabarra wato yana nuna dukkan kaskantar da kai da bukatunsa zuwa ga Allah wannan yana sa Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'an bawa wajen mutum ya miƙa al'amarinsa gaba ɗaya ba wasa ba cina wani abu sai za ka ga magabata suna cewa eh, ko in tsinke mutum ya kamata ya riƙe a hannunsa yana motsa shi lokacin da yake addu'a abin wani ya ga wani ya rike tsinke yana ambaton Allah ta ah, kai tukuna kuma ka fara ba ka tsinke ne ya kaga ana so ne mutum ya gaba gaba ɗaya gaba ɗaya rayuwarsa sai ya miƙa ta shine annabi Isa alaihi salam yayi sai Allah ke bada labari qala isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam yake cewa allahumma ya allah rabbana kaga allahumma sanan rabbana yana daga cikin sunayen Allah da ake kiran sai yake amsawa yace allahumma rabbana ya allah ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas samai saukar mana mana ma'idatan wani masaki ko kuma cire kina sama'i daga sama wacce wannan abun da za ta saukar mana ta kunu lana idan wanda zai zamanto kamar ranar idi ne gare mu ni awwalina ga farkon mu wa asirina har ƙarshen mu ya zamanto kullum ana samun abinci irin wannan yana tukowa daga sama muna walwala ana cin abincin kamar idi a riƙe shi ranar farin ciki idi shi ne ranar farin ciki wa ayatan min sannan ya zamanto aya ne daga gare ka warzuquna ya Allah ka azurta mu wa anta wa anta khairur ya Allah kai ne ne alkhairin masu azurtawa kaga laduban da yayi ya kira Allah Allahumma rabbana ace Allahumma ya Allah shine ma'anar Allahumma sai aka ce ya Allah sai aka cire ya din aka bar shi ko aka nuna shi Allahumma kamar a ce ya Allah ne da to shine kuma sannan rabbana da kuma sannan da ya faɗi abubuwan da ya abunan sai ce wa rizquna wa anta khairur raziqin sai cika da yabon Allah subhanahu wata'ala hanyar ambatonsa da sifan tashi da sifa ta arrazza da kuma shine ne alkhairin masu azurtawa wannan idan mutum ya addu'a zama to ya cike addu'arsa da sifanta Allah da ambaton Allah da sunaye na bunƙasa da cika yawawan sunaye misali Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a ba misali mutum ya ce ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim ya rabbul alamin duka irin wannan suna daga cikin ababen da Allah yake karban addu'a idan aka duba a ƙarƙashin wannan aya za a ga cewa wasu malaman tafsiri sun ambata ya ambaci ya hayyu ya kayu shi annabi isa alaihi salam haka ana karban addu'a nan ce ya hayyu ya kayu ana karban addu'a in an gauraya da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin haka yi wannan addu'a yana jiran Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu sai Allah ya yi sharadi قال الله تعالى يتوى النبي إيسى إني منزلها عليك لذلك zan saukar da ita gare ku me saukar da ita ne zuwa gare ku na yi alkawari zan saukar da da wannan abun da kuke so amma faman ya turba da minku kuma duk wanda ya kafirce ma'ana ya ki godiya ga ni'imar Allah a cikin ku bayan an saukar da ita to fa inni u'azzibuhu azaban to ni inji Allah subhanahu wata'ala zan azabtar da shi wata irin azaba la u'azzibuhu ahadan min al'alamin azabar da ba zan taba azabtar da wani ba min al'alamin daga cikin talikai ai alami zamani daga cikin talikan zamanin su ba ana nufin min al'alamin gaba daya talikai tun daga farkon halitta zuwa ƙarshen halitta ba malaman tafsiri suka ce a alami zamani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala eh, ya tabbatar da cewa wa faddal wa faddal Isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya fifita su akan talikai bi ma'ana alimi zamani wato talikan zamanin su amma aka ce talikai gaba ɗaya al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka fifita akan kowa idan ana nufin sahabban wani daga cikin manzanni gaba ɗaya, sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da fifiko kuma da kowa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar khairun nasi qarni da mafi alkhairin mutane su ne generation da na taru rayu da su da su shine su sahabbai waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Allah subhanahu wataala ya musu sharadi إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين amma na mai suka ce ga kuwa wannan mataki na abinci yana tahowa tsakanin gajimare ta ƙasarsa gajimare ta samansa gajimare shi yana tsakiya mala'iku suna tafi da shi wasu ƙauri suka ce mala'iku suka riko suka taho da shi da kifi ne naman kifi da kuma biredi wani kawai suka ce da kifi ne da nama wa mafi yawa an fi ambata wato naman kifi aka zo da shi aka kawo musu kawai kira su abu nan da zamanto to duk kowane lokaci mutum ke bukatar abinci kawai wannan matakin yana cikin abincinsu ne Allah sai ya kawo musu da yunwa Allah ya karbi addu'arsu ta hanyar addu'ar da annabi Isa alaihi salam yayi sannan ya kawo musu da yunwa ya tabbatar musu da ƙoshi da kuma abincin da suke sha'awa da kuma abincin da yake iya gina jiki a cikin karamin lokaci baka Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan ni'ima sai dai daga ƙarshe wasu daga cikin sun yi sakaci da wannan ni'ima da an samu domin bani Isra'ila an samu jarrabawa da yawa sai sun tsallake wata gaba kuma su fada a wata gaba sun sha jarrabawa da yawa sannan sun yi abubuwa da yawa waɗanda suke na saba wa Allah a lokuta daban-daban in Allah ya umarce su da abu su bari kuma su koma wani abu wanda shi ne abin da ya faru da su ma'ida akwai maganganu da yawa wanda malamin tafsirai suka yi ta kowa ta kawo wajen sharhi ta amma a dunkule kawai in ka haɗa dukkan maganganu shine Allah subhanahu ala ya tsokar musu da wannan eh, kaskon abinci ko masakin abinci ko tiren abinci tare da biredi da nama ko kuma a kifi naman kifi da biredi da sauran dai abinci wanda suke sha'awa sannan kuma abinci mai gina jiki wannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi haka ne don ya tabbatar da cewa lalle annabi Isa annabi Allah ne kuma ya tabbatar da cikan sa ga annabi Isa alaihi salam saka tun daga ayoyin qul qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka har zuwa nan yana ƙara tabbatar da ni'imomin da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salam na'am وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فتنا مسلوكة عند الله سبحانه وتعالى زي يا عيسى ابن مريم wannan malamai sun yi tafirin jayansu cewa ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi annabi isa daidai salam saboda annabi isa wasu mutane su rike shi abin bauta sun ba shi hakkin Allah wasu ma sun ce eh, annabi isa annabi isa Allah ne don ka suka cigaba da bauta ba idan musiba ta same su sai su ce suna neman wato agajin annabi isa daga wanda su kiristoci sau da yawa wani abu yawon da sai su jizo abu mutum zai faɗi ko wani abu ya zo kaga yana neman agajin annabi isa ne a wannan lokacin kaga annabi isa baya kusa da shi bai san me yake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin gaibi kuma shine mai fitar mutum daga matsala wannan yana daga cikin abun da Allah zai tambayi annabi Isa alaihi salam ranar tashin alkiyama domin tabbatar da su waɗanda suka rike shi abun bauta su gane cewa shi ba abun bauta ba ne wa isqala Allah ya Isa ibn Maryam yayin da Allah zai ce ambata musu lokacin da Allah subhanahu wataala zai ce ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai ne kace wa mutane ittakhiduni ku rike ni wa ummiya da ni da mahaifiyata ku mu mu ne ababen bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah Allah ya san annabi Isa ba shi ya faɗa ba amma saboda a wannan rana tun da har an rike shi abun bauta to a tabbatar mutanen da suka rike shi abun bauta su tabbatar shi bawan Allah ne ko tabbatar Allah shine Allah haka Allah subhanahu wataala ke tambayan sa bainal awwalina wal akhirin a lokacin da duk duniya ta taru tun na farko har zuwa na ƙarshe shin kai ne kace wa mutane cewa ku rike ni ni da mahaifiyata ababen bauta ma bayan Allah qala subhanaka annabi isa alaihi salam ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan yana nuna ai Allah ya tsarkaka ya tsarkaka da a hada shi da abun bauta kalmar subhanak ma'ana a ai kwata-kwata ma Allah ya tsarkaka daga dukkan abun da za a yi shirka da shi gare shi don haka Allah shi kadai yake yake ma ya kunu ne an aqula ma laysa li bi haqq san san bai fa dace gare ni ba in faɗi abun da bani da haƙƙi ba dukkan manzanni da Allah ya aiko akwai abun da Allah yake su faɗa kuma da saƙon da ya ce su ita aka ce ma ya kunu li ana ƙula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta in na kasance na faɗi haka ya Allah faqad alimtahu hakika ka sani ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da yake cikin raina ba wala a'lamu ma fi nafsika ma ni ba san da yake cikin ranka innaka lallai kai ya Allah anta kai ne allamul huyu masanin gaibi baka ka san abun da ya kura ko baka tambaye ni ba ya Allah ka san me na faɗa ka san abun da na isar kuma ka san abun da aka ansa da shi haka annabi Isa alaihi salam yana ta wannan magana yana neman tsila a gaban Allah sake cewa ma qultu lahu ya Allah ban ce musu ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi ani shi shine ku bautawa Allah rabbi ubangijina wa rabbakum kuma ubangijin wannan shine iya abin da na gaya musu domin iya abin da aka aiko manzanni shine su kira mutane zuwa ga bautar Allah don tabbatar wa mutane su manzannin Allah ne sannan nau'o'i na ibada su yi su iya abin da Allah ya shar'anta musu na ibada kuma waɗannan manzannin su ne za su koyar da dukkan al'ummominsu abin da Allah yake so a aiwatar na ibada za ka yake gaya wa annabi yake faɗi a gaban Allah kowa ya yi shiru a lokaci shi kada yake magana a gaban Allah ka kuntu alaihim shahidan ma dumtu ya Allah na kasance mai shaida a kansu ma dun matuƙar lokacin da nake raye a cikin su nan abu da su Kiya wannan zan iya faɗa alam ma tawaffaita ni ya Allah lokacin da ka tafi da ni ka aure na kunta anta raqiba alayhi ya Allah kai ne ka kasance arraqiba wato mai kula da lamarin su kunta anta raqiba alayhi kai ne mai kula da lamarin su kai ne mai muraqaban lamarin su ana duk abin da kowa yake kai ka sani ya Allah Allah subhanahu wata'ala shine ar shine wanda duk abun da mutum ke ko a duhu ko a haske ko a nesa ko a kusa ko a gida ko a daji duk abun da mutum ke. Allah yana ganin abun da mutum ke. kuma Allah ya san me mutum yake haka annabi Isa alaihi salam yace da da ina cikin su ina raye ina zama mai shaida a game da su don na san me suke yi amma ka dauke ni ka bar su a baya lokacin da ka ɗauke ni tawaffaita ni ranar ɗaga annabi isa an ɗauke shi alwafa ranar ɗaga shi shine bacci قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي لك إني shine ta hanyar النوم Wafa yana iya zuwa da ma'ana biyu cikin Alƙur'ani. ko dai bacci ko dai mutuwa kamar yadda Allah ya faɗi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yana ɗaukar rayuwar rayuka hina mautiha idan ajalin su yayi lokacin mutuwar wallati lam tamut wacce kuma lokacin ajalin mutuwan ta bai yi ba to Allah yakan ɗauranta fi manamiha in tana bacci idan mutum yana bacci an ɗauransa amma temporary don an jima za a dawo masa da shi kuma in an dauran mutum yana bacci za a ga yana numfashi wani kai za ga ya motsa hannunsa za ga ya motsa kafarsa wani kai za ga ya juya ma ya koma wani bangaren da yake kwanci ya bar sai bangaren kuma bai sun abin da ake ba duk wannan juya juya wannan ya kama da mutuwa amma bacci ne haka idan lokacin da baccinsa ya kare Allah ya jawo masa da ransa kidur ya farka wannan ya nuna bai mutu ba kenan amma Allah ya ambaci wafa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها وأنا ما النبي عيسى عليه السلام an ɗauransa ta hanyar bacci ran da za a tafi da shi sama haka a nan anan ni mutuwar ɗaukan ran da aka tafi da shi sama wannan bacci aka samu amma bayan annabi isa zai dawo yana daga cikin asharatu sa'a al-kubra dawon annabi isa zuru isa bin maryam zuru isa bin maryam yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya da za su faru a jere abubuwa guda goma idan a dajjal ya so ya yi duk abin da zai na bala'i a duniya annabi isa alaihi salam shine zai zo almasih isa bin maryam wancan kuma almasihu dajjal to almasih isa ibn maryam shine zai kashe almasihun dajjal idan ya kashe shi nan zai tsira da mutane lokacin da ya ajuju ma ajuju za su zo yana raye mutane zai kira mutane zuwa ga tauhidi da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ne a matsayin sabon manzo ba domin an riga an rufe manzanci da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zai dawo ne ya kira mutane bisa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma darajarsa ba ta ragu ba yana nan a matsayinsa na annabi isa alaihi salam to amma alama ce ta alamar kusa shiwar tashin alkiyama dawowarsa don yana can Allah ya tafi da shi sama bai mutu ba don haka idan ya dawo ya kira mutane lokacin da ya juju ma ajuju za su fito suna barna wa min kulli hadabi yansiru za su yi barna a doron kasa za su bi kowane kwararo kwararo za su shanye ruwa za su cinye gonakai za su yi abubuwa to shi zai tafi da mutane saman dutse wani dutse don suka zauna a gindin wannan dutse suna sallah a saman dutse waɗanda suke ne ke ya ajujo ma sun gama barna sun yi barna a doron kasa annabi isa zai yi addu'a ya ajujo ma kuma allah zai ɗau rayuwarsu su ma idan ya ɗau rayuwarsu sannan za su cika ƙasa da warin gawa wasu sannan allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da su ta hanyar iska wanda za ta busar da su a doron kasa sai annabi isa a nan ne shi kuma zai rasu bayan ya ajuja wa bayan ya kashe dajjal almasihu dajjal sannan ya kashe abin ya ajuja wa sun fito ya tafi da mutane saman dutse ya ajuja wa sun kare annabi isa alaihi salam shi kuma zai rasu a nan falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihi wafa na wancan lokacin da Allah ya aiko shi yana matsayin manzo wannan ba mutuwa ne ba daga shi aka aka tafi da shi da ransa sai dai bacci yake saboda a nuna wa kafirai da suka zo kashe shi shi na cikin mutuwa da kwanciyar hankali sannan shi kuma lokacin da aka samu bacci duk abin da za a yi kawai bai sani ba kawai an tafi da shi sama kar ma hankalin sai tashi mutuwa da zai kuma bayan shi ya ajuju wa bayan shi ya yi gaya dawo wani shi kuma wannan mutuwa ne wani shi ne a alamma tawaffaita ni kunta ba a alaihi in a wancan karon ne lokacin da ka ɗaga ne cikin bacci kunta an tarraƙi ba ne. ya Allah kai ne wanda kake kula da su, kai ne a raƙi kai ne mai ganin duk abin da suke amma ni na riga na basu a wancan lokacin sannan wa anta ala kulli shay'in shahid kuma ya Allah kai ne wato shaida ne akan kowane abu mana ilimin ka yana halarci a hatsa bi kulli shay'in ilmi Allah ya kewaye komai da ilimin sa ba abin da za a yi face Allah yana sani haka ya Allah kai ka san kowane abu haka duk abin da suka yi in ni ne na ce musu ya Allah ka sani yasa a baya riga ya ce ah, innaka anta alimul ghuyub don haka anan ya ce wa anta ala kulli shay'in shahid ya sai ce in na innahum ibadu ya Allah in kaga daman azabtar da su zaka azabtar da su innahum ibadu su bayin ka ne anan malamai suka ce annabawan Allah suna da sha'awar rahama ga mutanensu mafificin wanda ya fi kowa tausayi da rahama ga mutanensa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya tabbatar cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum sanan bil mu'minina ra'ufur rahim shine azizun alayhi ma anittum daga al'ummarsa sun shiga damuwa shi ke sa shi cikin kunci da azizun alayhi ma anittum kana harisun alaykum shi mai matuƙar kwaɗayin ci gaba ne da samun rahamar Allah gare ku sanan bin mu'mini na ra'ufur rahim kuma shi mai matuƙar taushin hali ne mai tausayi ga mu'mini haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka sai zarce kowa dukkan cikin halittun Allah hatta manzanni da annabawa abun da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifati Kuma ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talikai duk halittar Allah haddabu haddabobi suna shakar rahamar ubangiji abuna rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ranar tashin alkiyama ranar da zai kara tabbatuwa cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin saboda shine zai zo yake da haƙƙi na shafa'atul urba da babu wani wanda yake da ikon tinkaran Allah a wannan ranar sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu dama ya tinkari Allah ya yi sujjada ya yi ruku ya yi sujjada Allah na ce masa irfa rasa wasar toba ba a daga kanka roƙi abin da kake so a baka nemi ceto a baka ceto A sallallahu ya ga halin da mutane suke ciki saboda an kawo rana kusa da kayansu kowa yana cikin bala'i ba mai iya cewa ƙada to a wannan lokacin zai ke ummati ya Allah al'umma da zai ce yana roƙon Allah a yi hisabi tunan ne sai a ɗage rana idan aka ɗage rana to sai a yi hisabi sai a yi hisabi kowa ya san matsayinsa to anan shi ma annabi isa alaihi salam sai ya ce ibaduk ya Allah in ka ga za ka azabtar da su fa innahum ibaduka lalle su bayinka ne kaga ya ce su sun kafirce ba in tu'azzibuhum in kaga za ka azabtar da su ai da masu kafirai ne bai bari haka ba sabanin annabawan Allah da mutane yanzu kaga in wani ne a yin zamanin mu yanzu in tu'azzibuhum ya Allah a duk da yan kaza ne ko a zuba musu to saboda amma annabawan Allah in tu'azzibuhum in za ka azabtar da su fa innahum ibaduka sai jingina su ga Allah fa innahum lalle su ibaduka bayinka ne misali mutum ya biyo ɗansa zai masa bulala ka shiga tsakani eh, to in ka za ka masa bulala ɗanka ne daga nan ka kare masa jiki ɗanka ne ka za ka masa illa ɗanka ne eh, ka jingina shi gare kai ba wato kai ba ruwanka amma dai ka tsare eh, amma ai baka kai shi din kusaci ba kai su kusaci da juna ba to in ka in ka cewa ka abin da ka wasu illa ya dan gani daga nan sai ka ga bikin sa ya mutu to haka annabi Isa alaihi salam in tu'azzibuhum in ka azabtar da su fa innahum ibaduk su ba in ne wa in taghfir lahum kaga kuma sai ne mu gafara wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu anan fa Allah ne yayi tsawa fa a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kace wa mutane kori ke ni ni da mahaifiyata ilahaini ababen bauta ko ba bayan Allah kaga daga nan sun yi laifi ai eh, mutane ne waɗanda suka riƙi mahaifiyar annabi isa da annabi isa ɗin ababen bauta kuma bayan allah in allah gana ma zai azabtar da su domin sun je da shirka duk wanda ya je da shirka allah baya ya taimaka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kuma ya faɗi cikin alqur'ani wannan surar laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha Allah Allah Isa Allah Maryam Allah waɗannan sun kafirci laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam duka wannan Allah ya tabbatar kuma anan a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka kaga neman fata kansa yake yi yana ta neman ya lallabi Allah ya tauko amma duk da haka da ya zo saboda tausayi na annabawa su annabawa kawai su suke al'umma su shiga rama a wannan filin duk da ganin Allah ya yi fishi amma sai ya cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum ya karama da jama'a an ita yake kwadayi kare ta musu wa in taghfir lahum kin kuma kaga za ka gafarta musu sai ce fa innaka antal azizul hakim don kar a ce yayi son kai gaba daya ya ce fa innaka antal ghafurur rahim da ai asalin cika gurin wa in taghfir lahum ya kamata a ce ne fa innaka antal ghafurur rahim ya amma sai ce wa in taghfir lahum ce fa innaka antal azizul hakim dan dai wai kar ya zuba gaba daya zuwa da a yi musu labara idan sun yi laifi yana tsoron kar in ya tabbatar da janibin gafara gaba ɗaya gare su ya sake yin laifi a gaban Allah kaka ce in to mu fa innahu wa ibadi wa in ta taghfir lahum min kana ka musu gafara fa innaka lalle kai Allah anta kai ne al'azizu mabuwa? Yin in ka maka kama mutum ka jiddi shi alhakim sai dai kuma kai ne hikima ne cikin abin da kake ki ke sai abu cikin balaga da fusara قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير bayan annabi isa alaihi salam ya gama duka waɗannan bayanan qala allah sai allah ya ce hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidqu yau wani ini ne wadda gaskiyar masu gaskiya take amfana su duk bayanin da annabi isa yi alaihi salam saboda darajawa ta Allah ga bayinsa musamman tafi bayi ya ce duk abin da ka faɗa nan ba na da su sai na azabtar da su duba ladabin magana da Allah subhanahu wa ta'ala yi tushe mutum ka nuna kawai kina duniya da baka san me suka yi bane ba zan gafarta su Allah bai wani amma sikar maganar da ya faɗa ai kaga ya rage nasu qala Allah sai Allah yake kaga annabi Isa dukkan tausayi yayi ko an azabtar da su ya sai mm, ya mana ai shi ya ziga shi ba ba za su eh, ba ba za su shi ya ziga Allah eh, ko da an azabtar da su dan ya ce in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ba kawai misali an takura mutane ka ga wallahi kan wasu kyauta ba ziga zuwa su a kaga kai ziga kenan to amma nan shi annabi isa ya a kokarin sa amma qala Allah sai Allah yake hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu yau wani ini ne wadda gaskiyar masu gaskiya za ta amfani ranar da gaskiya take amfani da ma'abuta gaskiya ne yanzu wannan su masu gaskiya ne ya rage nasu in ba su in su ba masu gaskiya bane shi ne bai muzanta annabi isa alaihi salam bai ce roƙon da kai ba za a yi ba bai ce kuma kaza ba ko ce ce kaza yawmu yanfa'u sadiqina sidqun tana da yau wani ini ne wanda yanfa'u sadiqina sidquhum ai bi ma'ana sidqu sadiqina tanfa'uhum gaskiyar masu gaskiya ita za ta amfane su a yau sai ce lahum jannatu sai kuma kawai magana mutanen kirki sukan ne su kan an kare to wa'innan zan azabtar da su za su shiga wuta wutan za ta zama kaza kaza ka a kawai su tun da za da su yawanci wanda aka riga aka gama da shi ba yanzu ana ɓata lokaci a kan yanzu mutanen kirki ne Allah ke magana Har za yau haza yanfa yanfa'u na sidiqu aka ci da magana akan na ne? ya kowa ya rage nasa ya zaba a ina yake na ne ko ba sadiki na ba lahum jannatin, ga yan asadiqina akwai aljanna tajri min tahtiha al-anharu da koramu ke gudana a karkashin ta khalidina fiha abada za su dawoma cikin ta har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da wa radu anhu su ma sun yarda da shi shi yasa suka aiki da kwarai ko da kaga yana aiki da na kwarai a yanzu a duniya ya yarda da Allah yana tsoron tashin alkiyama yayi imani ne cewa lallai zai mutu akwai hisabi akwai tashin alkiyama akwai wuta akwai aljanna don haka radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi kala ta zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma shiga aljanna Allah ya samu cikin Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihi da Allah kadai ne mulkin sammai da ƙasa wa ma fihinna da abin da ke cikin sammai da ƙasa ne na Allah ne kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah qadirun mai iko ne akan kowane abu mun jira ta gari kawai sai Allah ya rufe da maganar ambaton mutanen kirki da makomarsu da dawwamarsu a gidan aljanna har abada waɗancan annabi Isa alaihi salam ya ji kaman kwere Allah ya masa a anta qulta lin nasi wa ummi ilahaini min dunillah Allah subhanahu wa ta'ala ya saurare shi aka bashi dama ya rinka bayani annabi isa yana magana cewa a mahaifinsu da illa ma a martani bi a ni ibudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim duk wannan aka wuce ta fada sai Allah ya ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu anhu zalika huwa al-fawz al-azim zalika al-fawz al-azim kaga an bar maganganu mai magana yayi magana an jira Allah subhanahu wa ta'ala bai tauye kowa ba amma kuma ya faɗi magana cikin fusaha da baraga kawai kowa ya kowa ya gane inda aka dosa don haka mai gaskiya ya san makomarsa mara gaskiya ya san makomarsa Allah ya sa cikin masu gaskiya to daga ƙarshe ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya da abin da yake tsakanin da Allah ba wanda yake tarayya da shi idan ka duba wannan suran tana magana akan tauhidi da tabbatar da kaɗai ta Allah da tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tauhidin asma wa sifat duk gaba ɗaya cikin suratul ma'ida sai dunkula su a ƙarshe sai sai lillahi mulku samawati wal ardi wa ma da Allah kadai mulkin sammai da ƙasa da abin da yake cikin su wannan tauhidin rububiyya wa huwa ala kulli shay'in qadir duka tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da yace wa huwa ala kulli shay'in qadir yana tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala lamul lillahi da sunan Allah lafzul jalala Allah yana tabbatar da tauhidin uluhiyya amma mulku samawati wal ardi Allah yana tabbatar da rububiyya wa huwa ala kulli shay'in qadir yana tabbatar da rububiyya tauhid al asma wa sifat kuma shine ambaton sunansa da yadda kafi girman sunansa lillahi mulku samawati wal ardi Allah shine Allah tauhid al asma wa sifat zai dunkula da al asma wa sifat da ar-rububiyya da al-uluhiyya gaba ɗayan su a cikin ayan ƙarshe saboda samarin suran kenan gaba ɗaya daga Allah subhanahu wataala sai ya dunkula gaba ɗaya abin da sura ta yi magana a kai jajir ce tana ta kiran mutane zuwa gare shi Sai a tabbatar da Allah shine al-wahidul ahad fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi me yake nuna wannan ahira karshe kawai shi kenan sai dunkula Allah ta'ala ala insha Allah muna da lokaci na gaba za mu ci gaba da inda mu tsaya na wata وبارك على محمد وعلى آله Ah, shugabanni Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka tabbatar mana da alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا